in shiga kai tsaye cikin gabatar da abin da zan iya gabatarwa a cikin minti talatin da aka bani tare da girmamawa da kuma mutuntawa ga duk shugabannin da ke nan da sauran yan uwa ɗaliban ilimi da iyayen mata da ke nan malaminmu dr hayatanko ya gabatar da abubuwa da dama kuma hakan ya taimaka mani insha Allah ta'ala wajen iya cin moriyar minti talatin ɗin da aka bani wuraren da duk ya taɓa in Allah ya da zan kauce masu in ba inda nake ganin zan kara wani abu ko da ba yawa ba kamar yadda ya yi bayani game da talauci najeriya ƙasar mu ta gado na cikin ƙasashen da aka ce suna fama da matsanancin talauci a duniya musamman idan aka yi da la'akari da karfin tattalin arzikin da Allah ya bata ta fuskar mutane da ma'adanai akwai wani kundi na ophi country briefing wanda jami'ar oxford ta buga a wannan wata da muke ciki watan shida na wannan shekara ta 2016 a kalandar bature wanda ya nuna alkaluman talauci a najeriya ya nuna cewa kashi hamsin da uku da ɗigo biyar bisa ɗari na rayuwa a kan ƙasa da dala ɗaya da ɗigo tara a kowace rana kashi saba'in da shida da ɗigo biyar na mallakar ƙasa da dala uku da ɗigo ɗaya a kowace rana sannan kashi arba'in da shida bisa ɗari ne kawai suka tsaya a mataki na kasan tsaka-tsaki wato average na poverty line da dr yahaya tanko ya yi magana a kai duk da sauyin da aka dan samu daga alƙaluman da babban bankin najeriya ya buga na shekarar 2008 da suka nuna cewa kusan kashi 70 bisa ɗari na dukkan mazauna jihohin arewa na fama da matsanancin talauci kasancewar ba sa iya rayuwa akan abin da ya kai dalan amurka ɗaya a wancan lokaci ci gaban da aka samu a yanzu sai wani kai ya kawo ba idan ma da za mu mukarana a tsakanin jihohin ƙasar nan za mu ga cewa jihohin arewa waɗanda nan ne musulmi suka fi yawa suke gaba a kan al'amarin talauci a najeriya shi yasa ma kundin united nations multidimensional poverty index wanda aka buga a watan shida na shekarar 2015 ya nuna kasan tsaka-tsaki na waɗanda ke fama da talauci a shiyoyin najeriya guda shida ya nuna cewa shiyar kudu maso yamma wato southwest akwai kashi goma sha shida da ɗigo uku bisa ɗari south south kudu maso kudu kudu maso kudu na da kashi ashirin da biyar da ɗigo biyu sai kuma south east kudu maso gabas na da kashi ashirin da bakwai da ɗigo hudu north central arewa ta tsakiya na da kashi 45.7 north east arewa ta gabas na da kashi 76.8 sannan north west arewa ta yamma na da kashi 80.9 haka kuma kundin ya nuna kasan da ke rayuwa a kan sama da dala ɗaya da ɗigo tara a kowace rana a jihohin arewa kamar haka a jihar zamfara kashi takwas da ɗigo ɗaya ne bisa ɗari kawai ke rayuwa a sama dala ɗaya da ɗigo tara jihar yobe kashi tara da ɗigo takwas jigawa kashi sha ɗaya da ɗigo shida bauchi sha uku da ɗigo hudu kebbi kashi sha hudu sokoto kashi sha hudu da ɗigo bakwai katsina kashi sha bakwai da ɗigo takwas gombe kashi ashirin da ɗaya da ɗigo ɗaya kano kashi ashirin da uku da ɗigo shida borno ashirin da tara da ɗigo tara sannan jihar kaduna kashi arba'in 43.5 bayan wannan kundin ophi ya sake nuna a babin mukarana a tsakanin jihohi na najeriya don gano kasan waɗanda ke fama da talaucin da ya wuce misali saboda kamar yadda malaminmu da hayatan kwai bayyana musulunci baya son talaucin shi yasa a fassararsa sai ya kalli talaucin da ake kira relative poverty wato talauci mai sauki-sauki shi yasa sai ya zama an kai matakin can naira dubu ɗari bakwai da sittin biyar amma talauci matsananci wanda daga shi sai mutuwa wanda ake kira absolute poverty shi kan ko a musulunci za mu ga wanda bai mallaki wannan ba da nisa ma ana sa cikin talakawa saboda shi utiyomi kawai yake nema ma saboda in bai ci ba zai iya mutuwa to sai aka ce waɗanda ke fama da irin wannan matsanancin talauci da kuma yawan adadin marasa galihu a jihohin najeriya yaya yake sai wannan rahoto ya nuna kowace jiha da abinda da take da shi amma ni na ɗauko a babin mukarana jiha ɗaiɗai daga shiyoyi shida jihar lagos wadda ke wakiltar south west kashi ɗaya da ɗaya ne na mutanensu bisa ɗari ke fama da matsanancin talaucin daga kai sai mutuwa a yayin da marasa galihu kuma kashi ɗaya da dubu sai da rivers mai wakiltar south south su kuma kashi hudu da dubu bakwai a matsayin masu talaucin da daga wannan talaucin sai mutuwa a yayin da marasa galihu suke kashi shida da dubu uku inugu na wakiltar south east kashi shida da dubu tara a ɓangaren talauci a ɓangaren rashin galihu kashi sha uku da dubu bakwai jihar kwara da wakilci north central kashi shida tsugo biyu a ɓangaren talauci a rashin galihu kuma kashi bakwai jihar kano ta wakilci northwest kashi arba'in da takwas da tsugo biyu bisa ɗari a ɓangaren talauci a ɓangaren rashin galihu kashi hamsin da tsugo ɗaya sai jihar borno da take wakiltar north east ita kuma kashi arba'in da tara da tsugo uku a ɓangaren talauci a rashin galihu kuma kashi hamsin da hudu da tsugo bakwai to sai na ce duk da saɓanin da ke tsakanin alƙaluman nan in ka duba rahotanni na cibiyoyi daban-daban na duniya saboda bambancin ma'aunan da ake amfani da su na auna talauci da kuma cewa akwai bayuwar da zama akwai kuzuzutawa da kururutawa da farfaganda game da adadin talaucin da ke arewa duk da haka duk da haka akwai dai bukata waɗanda ke zaune a arewa su kalli waɗannan alƙaluma da idan basira kuma kasancewar binciken da alhuda center for islamic banking and economy ya gabatar a shekarar 2015 wanda kuma cibiya ce mashahuriya ta duniya wajen bincike a wanda ta shafi musulmi da jin daɗinsu da walwala ko talauci da wahalar su wanda musulmin duniya sun amince da wannan cibiya wannan cibiya binciken da na bara ya nuna cewa rabin talaucin da ke addabar duniya yana ƙasashen musulmi ne wanda adadinmu ya kai kashi 24 bisa ɗari na yawan mutanen duniya in an dubi ƙididdiga ta hakika muna da adadin biliyan ɗaya da ɗigo shida na adadin mutanen duniya to kuma mafi yawan talauci a cikin mu yake duk da cewa kuma muna da kasashen da su ne a gaba wajen arziki na duniya ba ɗaya kamar kasar kuwait kamar kasar bahrain da sauran kasashen irin waɗannan wannan yasa yake da mahimmanci kwarai da gaske a matsayinmu na musulmi mu dubi irin tanadan da musulunci ya yi game da matsalar talauci da kuma da ya kamata a tunkare ta a mu na musulmi mun san cewa musulunci ya ilmantar da mu game da haɗarin talauci kuma ya tanadar mana da hanyoyin yaƙi da wannan babbar musiba ta talauci kamar yadda ya ilmantar da mu muhimmancin dukiya da yadda ya kamata a yi mu'amala da ita a bisa wannan a ɗan bincike da na yi na fahimci cewa za a iya tattaro bayani game da mataki ko matakai da hanyoyin da musulunci ya bi domin magance matsalar talauci a ƙarƙashin ɓangarori guda hudu ɓangaren farko sai ka tunanin musulmi game da shi kansa talauci musulunci ya yi saikin tunanin musulmi don fahimtar da su cewa talauci ba ba abin so ba ne kuma ba a yin tutiya ko ƙafafa da shi na ya zama to abin abin alfahari musulunci ya nuna ma mabiya cewa talauci na da haɗari mai yawan gaske kan aƙidar mutane da ɗabi'arsu da mu'amalarsu da kuma tunaninsu domin yana ɗaya daga cikin manya-manyan dalilan tabarbarewar tarbiyya da kuma yatsuwar munanan ɗabi'u da ayyukan alfasha a cikin al'umma kamar sata zina kashe rayuka da sauransu wanda dr haya tanko ya ba da misali da su haka nan talauci da jahilci sha guda biyu na dr haya tanko su ne makamai mafi haɗari da ake yi amfani da su wajen danna al'umma da sunan zalunci sha ta uku kenan bayan wannan musulunci na kallon talauci a matsayin musibar da kan aukawa mutane wanda ya kamata a nemi tsarin allah daga gare kuma a yake ta saboda mummunan tasirin ta akan addinin mutane da rayuwarsu domin tsananin talauci na daga nau'o'in ukubar da ake yi wa mutane domin su dawo zuwa ga hanyar Allah kamar yadda Allah ya fada a cikin suratul nahl aya ta 112 daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makani fa kafarat bi an umilla fa azaqaha libasar libas kaufi, jui wal khawfi bima kanu yasna'una kwatankwacin irin wannan aya na suratu saba aya ta sha biyar da sha shida wanda Allah ya nuna hukubar da aka yi wa mutane talauci domin su tuba su dawo zuwa ga Allah haka musulunci ya nuna wa mabiya cewa dukiya fa a ce mai kyau wadda aka halici mutum da ɗabi'ar santa wato yikunan mala uban jamma wa innahu li hubbil khairi la shadid domin dukiya jigon taimako ne ga addini da rayuwa kuma mutuwa wajen kokarin tsara dukiya ta halar nau'i ne na shahada wadata hanya ce ta karfafawa bayan Allah gwiwar yin kyawawan ɗabi'u da kyawawan ayyuka a duniyar nan kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a suratul a'raf aya ta 96 walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima fa akhadnahum bima kanu yana daga faita tunanin musulmi da aka yi game da talauci cewa wadata bayan talauci fa baiwa ce daga Allah wanda yake yin ta ga bayansa don su ƙara himmatuwa wajen bauta masa gashi na cikin suratul quraish aya ta uku zuwa hudu falyabudu rabb hadha albayt allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf musulunci ya faɗaitar da mabiyansa su rika yin addu'ar neman wadata ba addu'ar talauci ba haka kuma yana daga ma alamar san mutum ka yi masa addu'ar Allah ya azurta shi da dukiya mai yawa mai albarka mai amfani kuma Allah ya sa albarka cikin dukiyarsa ya zo cikin al'adar mufrad na al bukhari addu'ar da Abdullahi dan Umar yayi ma wani zirmi wanda da ya gansa ya ɗauka musulmi ne saboda shigar kamala da yayi wannan mustawzirmi sai Abdullahi dan Umar yi masa sallama ya kuma amsa bayan ya wuce sai yaron da ke tare da Abdullahi dan Umar ya ce masa wannan mutumin ba musulmi bane zirmi ne sai abdullahi da umar ya ce kai tsaya tsaya ya ji shi ya ce sallama dai na kwaci don baka cancanta ba amma ina maka roƙon Allah ya azurta ka da dukiya da kuma yaya haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya yi wa sahabai da dama addu'a wanda suka hada da ana tsammali game da Allah ya azurta su arziki na yau sai mataki na biyu ko bangare na biyu na matakai da hanyoyin da musulunci ya ɗauka wajen magance talauci zaburarwa akan neman na kai don ya talauci musulunci ya tunatar da musulmi game da yalwar ƙasa da muhimmancin yin fafutuka a cikinta wajen neman na kai don a yaki talauci Allah ta'ala ya faɗi haka a suratul mulk wallazi ja'ala lakum al-ardha zalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur haka nan a suratul a'raf aya ta goma Allah ta'ala ya ce wa laqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun Allah ya yabi waɗanda ke haɗa ibada da neman arziki don a nuna muhimmancin haɗa bautar Allah da neman abin da za a rayu kar a zauna cikin talauci talauci ko kuma nema bai kamata ya hana bautar Allah ba bautar Allah bai kamata hana nema ba Allah ta'ala ya ce a suratul nur aya ta 37 zuwa 8 rijalun la tuhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ma عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب سورة الجمعة دكتور حياتهم ويكاو آية فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون هنا لك زابرة da aka yi gwamin umarni da Allah ta'ala yi game da bauta masa da kuma neman abin da za a rayu da shi a haɗe a cikin aya ɗaya fasagu inda Allah rizqa wa abuduhu washkuru la ilayhi turja'un a suratul ankabut aya ta 17 dan a nuna mahimmancin tashi a gwagwarmaya a yi fafutuka a kai a kawo a tashi a sha wahala a sha dukkan wahalar da za a sha don neman na kai don a yaƙi a yaƙi ce a kauda talauci a cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi ya nuna cewa fafutukar neman na kai nau'i ne na jihadi ko ma alama ta tawakkali ga Allah ai in ko ka zauna ba kai komai ba ya nuna baka da tawakkali sai dai tawakkuli wanda ko musulunci bai yarda da shi ba yin aiki ma don tsara mutunci nau'i ne na sadaka in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an kwadaitar game da noma da kiwo da kasuwanci da sauran sana'o'i a cikin hadisai daban-daban kamar yadda ba a yadda da duk wata hanyar samu ta ɓadar ba ta da ake cewa ko hanyar yaudara ko duk wani abu da aka mallaka ta hanyar haramu me manufar don a samu albarkar rayuwa da albarkar dukiya kamar yadda ayar da ke cikin suratul bakara wanda da ku hayatan ku ya kawo yamhaqu Allahu riba wa yurdu sadaqa take ishara haka nan kuma an haramta barace barace in dai ba na wacin gadi saboda suna lura wadda take masa da za a yi kuma na wacin gadi a aji ba da maula da cutar mutane da duk wata hanya wadda ba za a yi wahala a yi zufa a yi gumi ba kafin a kai ka samu sai hanya ko mataki na uku ba da kariya ga dukiya musulunci ya haramta cin dukiya bisa ƙarna ya ayyu na amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan an tarabi minkum musulunci ya hana almubazzaranci wala tubazzir tabzira musulunci ya ba da umarni a ba masu haƙƙin haƙƙinsu innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha zuwa ƙarshen aya sa'annan musulunci ya nuna a tsara dukiya daga wawaye sahuhai waɗanda ba su da wayau da dubara da kaifin hankalin za su kula dukiya domin dukiyar nan a bace da take matsayin ginshiki na rayuwar al'umma Allah ta'ala ce wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala allah lakum qiyaman وارزقوهم فيها واقصوهم وقولوا a قولا معروفا سوره النساء ايه 9 sannan kuma aka wanda shar'ancin kare dukiya da tsara martabarta don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man qutila duna ma'ihi fa huwa shahidun kamar yadda alimam Ahmad ya rubuta an umarci rubuta yarjejeniya duk da cewa malaman tafsiri sun ce a babin mustahabbanci ne dangane da bashi da kafa shaida wai dan dai kan dukiya ta tuzarta saboda in ba dukiya talauci zai shigo in talauci ya shigo za a shiga cikin musiba Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu a can gaba Allah ya ce shahidai ne. من رجالكم فلم يكونا رجلين فرجل وامرأة وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى هكذا هكذا هرم نفاتا da wajabta haddi akan waɗanda suka yi sata don wai manufar a ba da kariya ga dukiya don kasa su zarta sai mataki na hudu bayyana hanyoyin tara dukiya don al'umma ta amfana a rage talauci musulunci ya bayyana hanyoyin tattar dukiya da yadda za a yi amfani da dukiyar don rage raɗaɗin talauci ko magance matsalar gaba ɗaya domin talauci magance shi ko tunkaransa na buƙatar mataki biyu matakin farko ko matakai biyu mataki na farko a yi ƙoƙarin rage raɗaɗin ya zamanto an rage a matakin sassauci ga mutane sannan wannan mataki ne na ƙaramin zango short sannan kuma akwai mataki na biyu na dogon zango long term wanda manufar a yaƙe ta gaba ɗaya a kauda ta kwata-kwata a yaƙice ta a cire ta a sance ta daga ainihin wato al'umma don al'umma ta zauna cikin kwanciyar hankali da lumana da jin daɗi da walwala ta yi tattali a duniyar nan domin lahira daga cikin hanyoyin samar da dukiya don rage rantsin talauci akwai sadakar nafila kyauta kafarori da ake yi wani azumi ne ko na zahari ne ko na rantsuwa ko kuma nau'o'in da ya kafaroli da ake da zakar da kai ko zakar kono da tallafi da yan uwa da abokan arziki za su iya badawa hatta naman hadaya wanda yanzu a ƙasar saudiya akwai tsarin ɗiba da yawa a kai ƙasashen da ke fama da matsanancin talauci don a rage masa talauci na wajen gadi duk wannan hanyoyi da musulunci ke bada da layya nama na layya da za a kai makwabta akwai wanda yake daga sallah sai sallah ake cin nama sa inda ba a layya ko musulunci ya faɗe tadda a yi sadaka da ɗaya bisa uku in zai yi ko ma ke da mutum ya yi da abin da ya fi haka da wani ba zai ci nama ba ma kwata kwata saboda haka wannan nau'i ne na rage raɗaɗi na talauci amma na wacin daɗi. sai hanyoyin tattara dukiya don amfani da ita wajen magance matsalar talauci na gaba ɗaya waɗannan hanyoyi suna da yawa amma a ƙasarmu mu ta Najeriya a fahimta ta babu hanyoyin da suka kai hanyoyi guda biyu hanyar tattara zaka da hanyar samar da tsare-tsare na wakati. waɗannan hanyoyin a yau a duniya malaman tattalin arziki musamman wanda suke da damuwa da kulawa game da tsarin tattalin arziki da gudanar da hada-hadar kasuwanci mai tsarin musulunci sun tafi akan waɗannan abubuwan babu kamar su a duniya a yau wannan yasa sa na rakka bayanina a ƙarƙashin waɗannan in mun ɗauki zakka za mu ga irin yadda musulunci ya faɗaɗa abubuwan da ake ba da zakka kuma ya la'akari da buƙatar wanda zai ba da zakkan kare zama shi ma an shiga cikin yanayin zai shiga cikin matsala to amma abin da nake so in nuna a wannan matsaya shine a yau malaman tattalin arziki musulmi ke da kuma waɗanda suke wasu daga cikin malamai masana wato abin da ya shafi fituhu da kuma la'akari da da shari'a suna gani daga cikinsu wanda alhamdulillah akwai babban malaminmu a shek ibrahim khalil da kuma sauran malamai wala allah kafin a tashi wannan taro za a iya yin ta'alikoki da tsokaci akan waɗannan abubuwa da malamai suka faɗi a wannan zamani kasancewa sun la'akari da yadda juya kuɗi yake a yau da kuma yadda hada-hadar dukiya ta zamani take a yau suka ba da shawara a iya amfani da wannan ijtihadan minhum ijtihadan minhum cewa za a iya amfani da wannan ba tare da an cutar da wata ko ɗaya daga cikin makasudin shari'a ba dangane da ba da zakka suka ce za a iya wato ba da zakka ko kuma za a iya amfani da zakka wajen ba da jari don yin sana'a saboda wani idan an ba shi zakkar ba kane ne ba ba zazzage ba saboda ma kano ko da ne ta zo an fika a da al'amarin ana tunanin zan ne amma yanzu abin ya komo kano ana ba shi abin da zai yi ya hango wata ba zawara ta kimawa don zai karkata masha Allah to maimakon haka sai suke gani a babin ittihadi me zai hana irin waɗannan mutane a ƙididdige abin da suka tantanta saboda ko da ba su ga cikin wawaye ko hai ba ta cewa tsara auren nan na iya zama lalura gare shi don tsara mutuncinsa amma wani kuma yana iya zama sha'awa ce kawai ba wani abu ba to tun da ana iya samun wanda ba zai iya gudanar da abin da aka ba shi na zakka yadda ya kamata ba me zai hana ɗora shi akan ba shi hannun ja'a wato a ba shi jarin zai sana'a ya zama ga dai zakka ce ya sani amma sai a ba shi sunan jari aka ba shi zai sana'a suna ganin aka yi haka zai taimaka zai rage talauci a yau ko ma ya magance haka nan sayo kayan aiki da mallakar su ko mallaka su ga waɗanda suka iya sana'a misali mutum a ɗauke shi ya cancanci zakka amma ana mai tunanin ba zai iya gudanar dukiyan nan ba kuma yanayin abubuwa sun canza kuma ko dai ko dai a babin tudafu linnasi al'aqdiya bi qadari ma ahadathu min al-fujuri ko a wannan babin sai a ce to maimakon a ɗauka a bashi bari yanzu a je a kai shi ya koyi sana'a ƙira ko kuma harkar wani ne goma ko ko kuma harkar da ta shafi koyon walda ko kuma sana'a ta hannu a biya mai son abin da yake bukata a cikin wannan kaso nashi na zakka idan ya gama sauran sai a tattala a sai mai kayan aiki tools da yake bukata sai a bashi a cikin Allah ya sa albarka a ji a abin da za a rage kawai na tsaron larura wanda kila zai iya bukata ta kwana ɗaya kwana biyu zuwa wata ɗaya wata biyu kafin sana'a ta bukata waɗansu malamai na gani a wannan zamani za a yi amfani da wannan salo ba tare da su a ganin su an cutar da wata ka'ida ta shari'a ko kuma wato makasu da shari'a dangane da abin da ya shafi tsaka ya kuce ba sai na uku koyar da sana'a wanda kasar pakistan a gwamnatance yanzu ɗauki wannan salon suna amfani dukiyar a kan haka ne amma ba san abin da malamai za su ce ba na hudu tallafin karatu wanda yake da ƙaƙuri ne yana so ya je jami'a yi da hali to kuma tunda baliki ne kuma dai ya cancanta ma a bayi zakka in dai da shi din sai a biya mai kudin makaranta tushen fi ya je ya karatu har ya gama jami'a a dauki nauyin karatunsa sannan kuma in ma wata sana'a zai koya doriya akan karatun a jami'a a koya masa sana'a ko a kai shi a biya kudin koyon sana'a din domin ya zama an samar da tsari na koyar da ko samar da ƙananan sana'o'i a cikin al'umma ƙasar malaysia tana amfani da wannan a yanzu haka nan ba da tallafi ga asibiti don amfani da dukiyar zakka wajen kula da marasa lafiya da marasa gani matukar dai an tabbatar da cewa asibitin ba zai amfani da wannan kaso ba sai ga ainihin waɗanda kaɗai suka cancanci zakkar sai a bashi kamar yadda misali yanzu nhis suke ana ba da kuɗi ga asibitoci su cewa ba kulawa ba gudanarwa mai kyau sannan kuma akwai ɗan ƙaiƙayi da nake da shi saboda akwai abubuwan da yake ba yana nuna ba don mu musulmi aka yi ba dama tsarin ba amma sa mu a cikin tsarin batun farko a lokacin da ake tsara shi amma dai ina kawai ba da misali ne a bada misali cewa ya zama asibitoci waɗanda suke amintattu a ɗauki wani sashi na kuɗin zakka a basu a ce duk marasa galihu da talakawa suka cancanci zakka in sun zo buƙatar ta magani a yi amfani da wannan a basu waɗansu malamai suna ganin za a yi amfani da wannan a yanzu ba da tallafi ga ƙungiyoyin da ke gudanar da ayyukan alkhairi da ke amfanar da al'umma musamman a ƙasashen da musulmi su ne 'yan kaɗan waɗansu malamai na gan za a ɗaukar dukiyar zaka a yanzu a bayan waɗannan ƙungiyoyi sa'annan za a iya biyan albashin waɗanda ke aikin da'awa ko suke aiki ƙarƙashin ƙungiyoyin da suke gudanar da abubuwa na alkhairi don al'umma gaba ɗaya ta amfana waɗansu malamai suna ganin za a yi amfani da dukiyar zakka domin a magance talauci sannan suna ganin za a yi amfani da dukiyar zakka a samar da masana'anta masana'antar da waɗanda suka cancanci zakka ko wakilansu za su gudanar da ita mallakinsu ne kamar mutum ashirin ko talatin ko hamsin ko ɗari biyar a tattara su a samu ƙwararrun mutane a ɗauke su aiki abinda suka cancanta na dukiyar zakka a kafa musu masana'anta bisa la'akari da yaya wannan ƙasa ke ci gaba da gudanarwa da kuma masana'antun za su ɗore ko ba za su ɗore ba ai wannan bayan an yi wannan irin bincike na analysis in an ga dace a kafa masu da wannan dukiya ta su su gudanar ko kinan su gudanar domin a samu magani talauci sai abu na karshe wakafi da na ambata shi ma a dr hayatan ku ya yi magana akan karancin fahimta game da ainihin wato wakafi a yanzu na yi rubuci mai ɗan tsawo a cikin wannan makalar a kawai dai ina tsallake-tsallake ne tunda na san shugaban zama ya riga ya sanar kuma sanar wasu sanarwa ce saboda haka ba zan so a ƙwace microphone ɗin ba duk da cewa na san ni ba ne kuma a cikin kano na kuma san akwai girmama baki kuma kanawa an san su da shi a da ban san ko har yanzu ba amma dai ina ganin cewa za a samu wani abu amma dai dan kar in ɗauki abin da ake kira chances to ba zan yadda ɗauki chances ba minti biyar insha Allah ya isa in naɗe bi izinin Allah ta'ala zan bar duka sauran abubuwan tun da a ƙarshe za a ba da takardar suna ɗan tsawo ƙwarai takardar amma dai na rere waɗannan abubuwan ne don gabatar da su bisa la'akari da lokaci dangane da wakafi ko alwakful khairi ko alwakful zurri ko alwakful ahali da ake cewa wannan su za a yi amfani da shi a yau ƙwarai da gaske wajen magance talauci duk nau'o'insa da talauci na kusa-kusa mai ɗan dama-dama Uh, relative poverty da kuma talauci mai tsanani wanda suka sai mutuwa wato absolute poverty za a yi amfani da wakafi don magance wannan matsalar a wannan zamani daga cikin abin da malamai suka ce za a yi amfani da dukiyar wakafi a yau saboda sun ta tattaunawa a tsakaninsu a majma'ai daban-daban da lijan mabambanta na fatawoyi na duniya akan shin yanzu wakafi a wannan zamanin zai takaitu ne ko zuwa ga abin da zai iya motsawa wanda zai canzawa cikin sauƙi kamar yadda malaman fito suka ambata a baya saboda kila a wancan lokaci irin yanayin gudanarwar dukiya kenan ko ko a yau za a yi wakafi da suke kira kamar cash wakaf a zo a haɗa hannu kowa ya bada gudunmuwa ta kuɗi a haɗa a yi tsari na wakafi ba wai dukiya ba gona ba ba gida ba ba wani shago ba wanda yake abu ne wanda zai motsawa a a kuɗi a tattara sun yi maganganu da yawa a kai a ƙarƙashin wannan suka ce a wannan zamani su suna ganin don magance matsalar talauci za a yi amfani da dukiyar wakafi wajen harkokin ilimi da harkokin tsangaya da makarantun islamiyya da na koyon sana'a da kafa jami'o'i da samar da laburare ɗakunan karatu da samar da ko kula da harkokin lafiya da samar da ruwa ruwan sha bohol ne kwakwara ne rijiya ne da sauransu da fitar da hanyoyi da magudanar ruwa da samar da gadoji gada-gada a kan hanyoyin al'umma duk da dukiyar wakafi da samar da sana'o'i da samar da abubuwan muwar rayuwa da jin daɗin al'umma suka ce za ma yi amfani da dukiyar wakafi a yau ta hanyar kasuwanci ai kasuwanci don a haɓaka ta da sayan hannun jarin kamfanin da ke mu'amala da halar matuƙar dai yin hakan ba zai jawo ta waya ga ita wannan dukiya ba da kuma samar da masana'antu da ƙananan bankuna microfinance saboda an yi ittifaki in dai ana so zakka da wakafi su aikin su yadda ya kamata ana bukatar samar da bankuna kanana microfinance da kuma inshorori na musulunci a takafu domin su zama su ne window ko su ne pam wanda za a amfani da su don cimma wannan manufa daga karshe shugaban zama na gode tambayoyi na yi guda biyu su ne abin da zan faɗi na karshe tambayoyi ne guda biyu na ce na farko ko mun san cewa a lokacin daular usmaniya ta andalus bunƙasar wakafi ta kai ga akan haifi mutum a gidan wakafi ba haushe mun taso mun ji yayi mu da iyayen suka ce wakafi wani lokaci ana nufin gidan yari amma wannan an aro ne kawai saboda wakafin a harshen larabci ana nufin abin da aka tsaida ne bai zai motsa ma'ana ka bada ba za ka dawo ka mallake shi to ba wancan na yarin nake nufi ba na jaru ina nufin wakafi dai na ba da wani abin amfani don al'ummar su amfana aka haifi mutum a gidan wakafi ya girma a gidan wakafi a ciyar da shi daga abincin wakafi ya karanta littafan wakafi a ilmantar da shi a makarantar wakafi a biya shi albashi bayan ya kammala karatu daga dukiyar wakafi sannan idan ya mutu a ɗauki gawarsa akan anna'ashi na wakafi a kuma je a rike shi a makabartar wakafi na ce na biyu ko mun san cewa da dukiyar wakafi aka samar da jami'o'i a kudus da dimash da Bagadar da alkahira da nisabur a farkon lamari kamar yadda dukiyar wakafi ce ta samar da keɓantattun jami'o'i su al'adhar a sharif a misra da kuma a nizamiya a Bagadar. ko mun san cewa wakafi dukiyar wakafi ce ta gina jami'ar wakafi ta fasi sultan mahamed a istanbul taki kuma ita dukiyar wakafi dai ita ce ta gina ko ta haɓaka jami'o'i da yawa a yau a ƙasar malaysia kamar al-bukhari international university da ke keda university putra malaysia international islamic university malaysia university kabansan malaysia da kuma university saint islam da ke malaysia duk waɗannan dukiyoyin wakafi ne ko dai suka gina su ko kuma suka haɓaka su saboda haka ina ganin bai kamata a yau al'ummar musulmi ta ci da zama a cikin talauci ba duk da irin ɗimbin tanade-tanaden da musulunci ya yi mana dangane da hanyoyi da matakai na magance wannan mummunar matsala zan tsaya a nan saboda lokaci ya cika ina godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon haɗuwa a wannan ɗakin taro da babban ɗakin taro na makarantar legal a wannan rana ta lahadi 14 ga watan ramadan shekarar bakwai. wanda yake daidai da 19 ga watan 6 shekara 2016 ina godiya ga shugabannin wannan inuwa da kuma shugaban wannan zama da duk sauran yan uwa wanda suka tsaya suka abin da aka faɗi Allah ya samu dace wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah da